بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وللوالدين حسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن سبيلي ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا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 وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرشنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum. Ah, Mana yi Allah godiya, Allah mai komi, Allah mai kowa, wanda ya kaddari wannan haɗuwa a wannan shiya ta almasira wato can can can gabacin almasira. Na'am. Almasira Allah ya ƙara albarka da lahiya da zaman lahiya. Amin. Mana godiya ga Allah da ya kaddari wannan haɗuwa ta mu a cikin wannan wuri a ƙarƙashin walimar aure. a yau wato rana tenet 22 ga watan goma sha biyu hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1447 daidai Allah mana roƙonka billahi al ahadi samadi samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad hmm. Allah mana roƙonka Allah ka gafarta mana amin Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ta amin Allah ka gafarta mana Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ta amin Allah ka gafarta mana Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ta amin ka raba mu da sabonka boye da bayani. amin Allah ka raba mu da sabonka boye da bayane Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu abinda duk muka yi Allah ka samu yi saboda kai ba don kowa ba amin abinda duk muka bari Allah ka samu bari saboda kai ba don kowa ba amin kuma Allah ka sanar da mu wanda kaka son mai duk abinda muke yi amin Allah ka ƙara mana imani da ilimi amin Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da tsoronka. Amin. Allah ka ƙara mana imani da ibadarka. Allah ka ƙara mana imani da ibada kada ikhlasi da mutaba'a ga mai gidanmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amin Allah da albarka sunayenka Allah ka raya mu ahli sunna amin Allah ka kashe mu ahli sunna amin Allah ka tada mu cikin ahli sunna amin Allah ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ka sa mu cikin makauta ne saboda albarka sunayenka Allah ka tusaya mana Amin. ga mana mana taruwa mana. nan mu can kuma ka san wada al'amurra suka kasance duka Allah roƙonka maka yi Allah ka sa mu cikin aljanna amin ya Allah Allah ka sa mu cikin aljanna amin Allah ka sa mu cikin aljanna amin saboda albarka sunayenka Allah ka ka samu wuta amin saboda darajar sunayenka Allah kakka samu wuta amin Allah ka sa aljanna makoman mu Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayen mu uwayen mu Allah ka gafarta musu ka gafarta ma uwayen su da kakannin su ka gafarta ma yannan su da kannan su ka gafarta ma daya da iyali da zuriyar uwayen mu Allah da mu da su Allah ka hada mu cikin aljanna Allah ka gafarta mana ka gafarta ma matayen mu matayen mu Allah da albarkar sunayenka ka kara musu imani da lahiya Allah ka ƙara masa imani da lahiya Allah ka ƙara masa imani da lahiya Allah ka ƙara masa kariya da tsaronka Allah ka ƙara masa kariya da tsaronka Allah ka gafarta masa ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu Allah ka shirya mana ɗaya da zuriya waɗanga da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu ya Allah ka kama mana tarbiyyarsu ya Allah ka kama mana tarbiyyarsu ya Allah ka kama mana tarbiyyarsu Allah da albarka sunayenka ka tosaya mana amin duk wani abu wanda yake shagaltar da su daga karatu da nazarin karatu daga ibada ka Allah ka nisanta su gari amin Allah saboda albarka sunayenka ka mai da hankalinsu ga karatu da ibadarka. Amin. Allah ka mai da hankalinsu ga karatu da ibadarka. Allah ka ƙara musu basira mazansu da matansu. Amin. Allah ka ƙara musu hazaƙa. Allah ka ƙara musu kariya da tsaronka. ya Allah ka ƙara musu kariya da tsaronka Allah ka kare su inda duk suka shiga Allah ka kai su lahiya ka dawo da su lahiya ka kare su da daddare ka kare su da rana Allah da mu da su ka kare mu daga sharrin na kusa da na nesa ka kare mu daga sharrin wanda aka sani da wanda ba a sani ba Allah duka ka san su Allah kai mana maganin su ka kare mu daga sharrin dare da sharrin yini saboda albarka sunayenka Allah ka ansa mana addu'o'in mu muna roƙonka Allah wannan shi ta almasira daga harkonta yammacinta zuwa gabacinta zuwa ƙarshenta kudancinta da arewacinta ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya amin Allah dukkan mutanenta ka zaunar da su lahiya cikin gidajensu amin Allah ka zaunar da su lahiya cikin gidajensu amin Allah ka kama musu tarbiyya ɗiyansu da matayensu amin Allah ka ba su kariya da tsaronka Allah ka azaita su sana'o'i na halaliya amin Allah ka ba su abinci da arziki na halaliya Allah ka ba su kariya da tsaronka Allah ka ba su kariya da tsaron ka lailan wani naharan Allah wannan gari namu gaba ɗaya da ƙauyuka ne ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya saboda albarkar sunayenka wannan gari da ƙauyuka ne ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya do wata hitina Allah ka yi mana kariya gare ta do wani tsoro Allah ka gusar da shi do wani hitina Allah ka gusar da ita Tsiya da talauci duka Allah ka gusar da su Allah ka zaunar da wannan gari da ƙauyuka ne lahiya Allah ka sai mana ka ansa mana addu'a Allah ka saukar da rahamarka cikin wannan gari da ƙauyuka ne <clears throat> Allah da albarka sunayenka da sifofinka maɗaukaka ka tosaya mana. Allah ka zaunar da jihar mu gaba ɗaya ka zauna da ita lahiya. Jihar mu gabacinta da yammacinta da kudancinta da arewacinta da tsakiyarta Allah ka zaunar da mu lahiya. Ya Allah ka zaunar da mu lahiya. Ya Allah ka zaunar da mu lahiya. Mu ɗanga ka shirya mu ka shirya mahukuntan wannan jiha ta mu. Da mu da su Allah ka aza mu ga hanyar kama daidaiciya. ka ba mu mataimaka da mashawarta na kwarai ka ba mu kariya da tsaron ka laila wa nahara ka tausaya mana ka taimaka mana ka ka kyautace karshen mu Allah ka sa aljanna makoman mu arewacin Najeriya Allah ka zaunar da mu lahiya tarayyar Najeriya Allah ka zaunar da mu lahiya Bayinka musulmi yare da manya maza da mata inda duk suke ka zaunar da su lahiya wannan mai auren da ya gayyato mu a ƙarƙashin wannan aure na shi Allah mun roƙe ka Allah ka zaunar da su lahiya da abin aure ne Allah ka zaunar da su lahiya da abin aure ne Allah ka ƙara arziki da wadata Allah ka ƙara kwanciyar hankali da natsuwa Allah ka ba da zuriya ɗaya ba Allah ka ba da hankuri ga zamantakewa Allah ka zaunar da su lahiya mana roƙonka Allah ka tosaya mana wannan tsayuwa ta muka sa mata albarka kai mana jagora ga abin da kaka so kana rada da shi ka tosaya mana ya Allah ka tosaya mana ya Rahim Allah ka tosaya mana ya Rahim Allah ka gafarta mana ya gafuru Allah ka karfafa mu ya kawai Allah ka azirta mu ya ya ya, ya razzaku ka tosaya mana Allah ka ansa mana addu'o'in alheri maka roƙonka kowane irin alheri Allah ka ba mu shi sharri ko maka roƙon ka tsari Allah ka kare mu daga sharri kowane iri eh, eh. saboda albarka sunayenka Allah ka tosaya mana eh. Allah ka sa aljanna makoman mu yadda muka taru na wurin Allah ba kuɗi muka zo bida ba ba abinci muka zo bida ba ba wani girma muka zo bida ba ba taro na na siyasa ba taro na na addinin ka Allah da albarka wannan taro Allah ka gafarta mana amin Allah da albarka wannan aiki da muka fatar yarda ka da wannan aiki Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana dukkan ma Allah ka hada mu cikin aljanna malaman mu Allah dukkan su Allah ka shirya su ka daidaita su mutane masu kokari su rikita ma Allah ka rikita su Allah mutanen da ka kokari su rikita ma Allah ka rikita su Allah ka hada kan muka ka hada kan malaman mu Allah ka hada kan muka ka hada kan malaman mu Allah ka hada kan muka ka hada kan jama'an mu Allah ka hada kan muka ka hada kan jama'an mu Allah ka hada kan musulunci da musulmai baki daya ka bari kowa ya rikita mu duk wanda ka san mana wata rikici Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su Allah ka kare maka kare mana addinin mu Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai baki ɗaya. Allah ka walakanta kafirci da kahirai baki ɗaya. Allah ka tarwatsa shirka da mushrikai baki ɗaya. Allah ka wace minahici da munafukai baki ɗaya. Allah ka taimaki bayinka masu tauhidi moɗinga da albarka sunayenka ka sa mu cikin bayinka masu tauhidi kuma ka ka ansa mana addu'o'in mu ka ba mu kariya da tsaronka. ka inda duk muka hita da mu da mata da ɗiya da iyali da uwaye baki ɗaya tare da masuwa inda duk muka hita Allah ka ba mu kariya da tsaronka. ka inda duk muka hita kai mana arzikin tahiya lahiya yi mana arzikin dawowa lahiya ka kare mu daga sharrin miyagu na kusa da na nesa ka kare mu daga sharrin makiya da mahasada koyayyu da bayyanannu Allah ka ansa mana addu'o'in mu bi hurmati bismillahir rahmanir rahim li ila fi quraish E, ila fihim rahlata shita'i wasayf falyabudu rabb hadha albayt alladhi atamahu min ju'in wa amanahu min khawf baya haka nan kuma wato Allah subhanahu ta'ala, ya ce ma kana Allah li yadhar almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم الله سبحانه وتعالى يتي ما كان الله الله بك سنشيل يذر مؤمنين yana kyale mutane mu'minai wato musulmai alama antu alaihi bisa ga abin da suke bisa ga kuke bisa gare shi ba hmm. wato Allah baya kyalewa hatta mizar khabisa min at-tayyib sai Allah ya rarrabe mutanen da ba na kwarai ba daga na kwarai hmm. saboda haka ta hanyar da kuma Allah yake bayyana wannan ta hanyar jarrabawa da abubuwa daban-daban saboda haka jama'a kowannen ku sa hankuri shi ya hankuri ita duniya da kun ka gani rayuwa ce wadda ba ta da daɗi cikin gwagwarmaya ta fara kuma ciki za ta ƙare wadda kun ka ga waɗanga da ginginmu to waɗanda aka yi farkon duniya sun yi waɗanga da aka yanzu yawa kamin duniyar ga ta zaunu rikicin da rigimar da an ka yi domin abin nan an yi rigima sosai kamin duniyar ga ta zaunu idan kun karanta za ku ga tarihi hadisai sun zo daban-daban wa'inda suka bayyana rigingimun duniya to annabi ya ce abin nan wadda duniyar nan ta fara haka za ta kasance hatta yi murar rajulu har mutum ya biyo ala kabri a wajen kabari fa ya tamarrago alai yayi bai kida ga kabarin wa ya laitani kuntu makana sahiba hadal bait ya hadal qabr yace da a ce kai co da a ce na zama ni ne wurin mai kabarin ga a ce na mutu yahi gare ni bisa ga rayuwa saboda tashin hankalin da ya gani annabi ya ce kuma laysa bihi lahu din ba shi da addini ba addini na Ya ga ana tabawa ana shi ba illa bala'un bala'i na kawai ya kai mai ko'ina. ina to duniya ga haka nan na take kun gani annabi adamu alaihi salatu wassalam tunda Allah ya ce zai sanya shi halifa ya zama halifa bayan ƙasa kun ga hanya guda ce wanda ya biya tsere ita ce koyon karatu ya koyi karatu kuma ya ɗaukaka da karatu haka nan na Allah ya tsere da shi amma dai gwagwarmai ai ba a daina yanta ba tunda da kun ga daga sama sai da ya sauko ƙasa hmm. daga cikin aljanna sai da ya dawo duniya kun ga ai gwagwarmai ba a ƙare ta ba kuma rigima ta yi ma annabi Adamu yawa aka kai hadisai suka ce annabi adamu bai samu mahita ba sai da ya je aikin hajji aikin hajji ne na farko ya je ya yi dawafi ya ƙari ya yi addu'a Allah ya gafarta mai dukkan gunubai da ya ji daɗi shi kenan hadisi ya ce annabi adamu ya zo maka sau dubu sau dubu ya ce kuma mashiyan ala rijilaihi yana tahe da ƙawahu ƙasa mashiyan yana tahe a ƙasa ala rijilaihi ko raƙumi bai hau ba hmm. ko doki bai hau ba daga ƙasar indiya har zuwa ƙasar makka yana ta zuwa aikin hajji to jama'a rayuwa gwagwarmaya ce wannan ku ya yi ƙoƙari shi ya hankuri ya ka da yi ƙoƙari ka nemi halaliya ka yi ƙoƙari ka yi biɗa matasa kakku zanna kakku zanna matasa ku ba komawa inuwa in wagga inuwa ta jaye ku koma waccan in waccan ta jaye ku koma waccan ku bayyana haka nan matasa kowannan ku ya ce ya bida gwargwadon wanda yake iyawa wanda adda ƙarhi aikin ƙarhi ya aikin ƙarhi wanda adda kuɗi ya aikin sana'a haka dai wanda a almajiri ya yi haraka ilimi haka dai kowa ya bi tashi hanya wanda zai bi ya samu ita rayuwar duniya haka nan na take to bayan rigima ta yi ma annabi adamu a yawa ta kai mai ko'ina, kamin al'amari ya yi nisa sai Allah ya ce wa ya adamu sukun anta wa zawjuka wa آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين الله يفارا شريعة النبي آدم دون قوة كسن يظن الله to yabi Allah duk wanda ka son ya zanna lahiya ibi Allah Dole, rige da kuwa gani har yanzu Allah na nan tare da mutane ne har yanzu Allah na nan tare da mutane ne kowa ka son ya zanna lahiya to ibi, Allah Allah ya ce wa ya Adamu an anta wa zawjuka aljanna Adamu da kai da matarka ku shiga aljanna ku zanna wa kula min haragadan ku ci wadataccen abinci cikin aljanna haisu shi ituma duk inda kun ka ga dama amma wala ta karaba hadhihi shajara ya gwada musu wani icci yace kakko kwatance iccen nan kun ga sabo yana cikin abin da ka kawo matsala dure ginge mun ga da kowa gana ana yi da matsalolin ga da kowa gani muna hadawa ciki yanzu na kasar mu da rashin kwanciyar hankali da rashin zaman lahiya don abin da ya kawo su sabon da muke aikatawa ne ya kawo su hmm. saboda haka aka ce wala ta karaba hadhihi shajara kada ku yo kusa da wannan icce fata kuna min zalimi ku zama cikin azzalumai to suna nan suna kwatantawa, kuma shaidan nanan shi ma yana kwatantawa. Ana nan, ana nan. A'a, zallar ku mashe ganu a an haifar da jahumarin maka na ziye. Waƙuli na haɓizo ba duk libatin addu, wani ƙungiyar da na taɓa malam idan Allah ya maka ni'ima ka san da sani namiji na kai ko mace musamman ko mata ku diba wata aji ɗaya na makaranta ba ko shi ya guda kuke ba ta hadu da ke makaranta ta ganki cikin ni'ima ta gane mijin kina kulawa da ke ya isa ta kama hasa da ki ya isa ta kama hasa da ki ko ku haɗu wajen wani biki ya isa ta kama hasa da ki ko wajen wani aiki to jama'a ku sani annabi ya ce inna kullabina a amatin inna kulla kulli a amatin mahasudu lalle kowane mutum da Allah ya yawa ni'ima yana da masu hasada to jama'a ku lura da masu hasada din nan ku kama Allah da kyawu shi zai maku maganin su hmm. Allah ya ce shedan yana nan yana ta kokari fa azallahu mashaitanu anha sai shedan yayi kokari ya hitar da su ya gusar da su daga aljanna yayi kokari ya gusar da su daga wannan ni'ima kun ga shedan hasada ce yake yi yana hasada su ne to kusan da sani ba boye muku ba annabi ya riga ya faɗa ko wani mai ni'ima yana da ma hasada ku yi kokari ku kama addinin ku da kyawu ku rike addinin ku da kyawu ku yi ta mai da al'amarin ku ga Allah Allah ya sa ku masu hasada nan hmm. kai kai ba wai sai kuɗi ba har da imani hasada ود الذين كفروا لو تقبلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلا واحدا da dai kun kafir ta fata kuno na kama kafaru fata kuno na tawaye ka tsare sallah da kyawu kana ibada da kyautu har da siyasa da saboda haka Allah yake wadda kafirun min ahli kitabi wadda kafirun min ahli kitabi law yardunakum min ba'di imanikum kuffara حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق wadda kasirin na ahli kitabi ya ahli kitabi su ne da a ce kuma kun zama tarihai kamar wanda suka kafirta suna burin kuma kun zama tarihai kuma suna wannan hasadan nan inda a musulmin ba su ma bayyana da haka suna yin wannan hasara da gobe ta wanda su bayan gaskiya ta rayuwa to yan uwa ku sani ba wai sai duniya da an da hannunka aka hasada har da imanin da a cikin zuciyarka an ta ga da ibada ba ka da to har da shi hasada hmm. saboda addinin ku da kyawu ka bar cewa ni aka yi kana da imani ko ni kana da in dai kana da imani ko ni kana da ka bar cewa ni an gane ni an gare ni kana da duk wanda adda imani yana da komi da komi to kun gani fa azalahu azallahu mashaydana an hafa akhrajahu ma min ma kana fi wa qulna habidu muka ce ku sauko ba dukul libadin aduwan wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi wa mata'un ilahi kuna da jin daɗi mastaƙarron cikin ƙasa matabbata da jin daɗi da kuma wani ɗan jin daɗi ilahinin zuwa wani lokaci to annabi adamu da ya gane wannan matsala ta riga ta auku ya yi ƙoƙari ya mai da al'amari ne ga Allah فتلقي آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات sai Adamu ya karɓo kalmomi daga Ubangijinsu, Ubangijinsa mai rabbihi. Jama'a ku lura da wannan duk ku tun da dai ita jarrabawa ga Allah ya ce baya barinta sai ya yi ta. To kowannen ku Allah ya jarraba ku dibi abin da magabata sun kai Allah ya basu su sauki. To kuma ku bi wannan jarrabawa ba ta gushewa ga kowa da kowa. kun gani wato dori in ka samu kuɗi ɗanka kaka ba ka cete ka aje min kai ƙuryar ɗaki ka aje yanzu in ka samu kuɗi an jarraba ka da ɗanka ba ka kosan ya san inda ka aje ba inda ka aje ba ka kosan ya sani matar ka sirrin kata ka ɗauko kayan ka bata yanzu akwai kayayyaki kuɗinka ba ka ko san kana da sai ka yi ta maƙwarniya cikin ɗaki ka ɓoye don kar ta gani to lokaci na an jarraba mu ne da matanmu an jarraba mu da ɗayanmu to wanda ɗaya ne ba su bar kaya ne ba bale ɗiyan makwauta ne hmm. kun ga jarrabawa ce Allah ya kawo mu to wanda duk Allah ya jarraba kun ga annabi Adamu da aka jarraba shi fatalaka Adamu min rabbihi kalimatin hmm. Adamu ya karbo wasu kalmomi daga ubangiji ne ya karanta Fata fataba alaihi Allah ya anshi tuba gare shi shi Allah shine tawwabur rahim wayannan kalmomi da annabi adamu ya karbo su ne kamar wanda yake cikin waccan sura wa ya adamu sukun anta wa zawjukal janna wa ya adamu sukun anta wa zawjukal jannata wa kula minha haisu wa kula min haisu shi'tuma ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين الله يتيه wa ya adamu uskun anta wa zawjikal janna adamu da kai da matarka ku shiga cikin aljanna ku zanna aure na kuma aure ya yayi kyau Allah ya ce ga wurin zama nan ga gida nan ku zanna shi aure da ma idan aka yi aure cikin manyan abubuwan da aka bukata ga wanda ya aure ya ciyar da mata tai bayan kulawa da addinin ta to ya ciyar da ita ya bata abinci wadatacce aka ce to ya adamu uskun anta wa zawjikal janna annabi adamu da kai da matarka ku zanna cikin aljanna wa kula ku ci abinci eh, min haisu shi ito ma inda duk kuka so ku shiga Allah ya wadata musu aljanna ce komai akwai cikinta yace ku shiga cikin aljanna ku ci abinci min haisu shi ta eh, ito ma ko ina kuka so amma dai akwai abinda da ba a so ku ci wala ta karaba hadin shajara kada ku kusanci wancan icci kwata kuna min na ku zama cikin azzalumai to ba ku mance ba suna da maƙiyi shaidan ba hmm. yana nan kuma yana ƙoƙari ya matso kusa saboda in Allah ya maka ni'ima ka yi mai godiya ka riƙe shi akwai wasu na nan duk abin da ya dame su ba shi a gaban su ba abin da kawai a gurin su ƙaƙa za su yi kai ka rasa ka zama kiyaci shi a gurin su uh-huh. hasada min inda an fusihim hasada ci kawai daga wajen kawo ووسوس لهما الشيطان ووسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما وقال ما نهيكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين wato idan Allah ya taimake ka ya baka mata kuma ya baka abinci wanda kaka bata kakka koma cewa ba ni da komi kakka koma cewa haka nan mahasadan kana nan na'am suna nan kuma suna ƙoƙari su ga matan nan ta haika suna nan suna kokari su ga abin nan da kaka ciyar da ita sun daɗe hanya ita rayuwa ce haka nan take tunda to ga shaidan ya matso kusa ga annabi adamu annabi adamu Allah ya ba shi gida ya ba shi mata ya ba shi gida na zama ya ba shi wadataccen abinci sai fa waswasa lahum ash sai shaidan ya zo ya sa musu wasawasi yana nuna musu cewa ai duwan ga abu da an ka ba su ba wani abu na ba kun san da yawa mutane sai ka ga mutum kai kana gani ne cikin nema. wai shi in an kai magana sai ce mi a gare shi mi a gare shi ya kwatanta ga wani mi a gare bari bibin kowa bibi abin da a gare ka kowa tun ya asiri ya kabeda babu wanda ka son ya walakanta eh. in Allah ya tuwa maka asiri to gode mai wa wasu wata lahu mashaidanu sai shi da ya zo ya samu annabi Adamu wasu wasi da hawa to bai yi nasara ga annabi Adamu ba sai ya dawo inda mata ta Hawwa'u ya yi mata rantsuwa da Allah har yi mata li yubdi lahuma ma wuriya anhuma don ɗai, hmm. wato ya bayyana musu abinda an karuye musu na hmm. tsirecin su hmm. da talaucin su min ma na tsirecin abinda ba su son a gani Allah ya tuha musu asiri kun ga tana asiri wato babu abu wanda ya hishi babu abinda da ya tuna asiri don haka shi ɗan ya ji takaicin wannan tuna asirin hmm. ya zo ya sa musu wasu wasi liyubdi ya lahuma ma wuri an homa don ya bayyana musu abin da an karuhe musu na asirin da aka tuha musu ya ce musu maƙala ya ce ma na rabbu kuma an hazihi shajara mm. ya ce ai wannan icce da kun ga Allah ya ce kakkuci mm. ai ba don komi ya hane ku kakkuci shi ma illa an ta kuna malakai ne sai don kakku zan mala'ika biyu a cikin wata ƙira'a illa an ta kuna malakai ne mm-hmm. don kakku zama sarakuna guda biyu illa an ta kuna mana kai ne auta eh. kuna mana khalidi hmm. ko kuma don kakkwadan cikin masu dawama kun gani bai san wanda an kai an ka ba su arzikin gaba ganin sa yayi da shi kuma yayi yayi wanda zai ya gusar da shi ta wata hanya bai nasara ba sai ya kullo musu ne yace to shawara ya ka ba su su ce wannan yace don su zama mana khalidi cikin masu dawama wada in sun ka ya wannan yace ba su mutuwa har abada to wannan magana annabi adamu bai yarda da ita ba wa mahuma. wa mahuma inni lakuma labinan wa sai yayi musu rantsuwa bai yi nasara ba sai yayi mahawaran tsuwa yace billahi allazi la ilaha illa huwa inni lakuma labinan nasihiyan ni ina cikin masu nasiha gare ku ga makiyanka in ka san makiyanka na duk rantsuwar da ya kakka amince mai kai tsayi ko cewa ya shiga masallacin can ka yi sallah hmm. to tsaye aka bincika ta kwan in in ka naka baka shawara shiga masallacin ka kai sallah to in kana iya diba da kyawo ka gani in yana yiwa ta wani masallaci kai sallah baka sani ba akwai abin da ya gani wurin na wanda ya kaso ya shirya maka wata gada ta ya kaso ya shirya ma saboda haka shawarar maki in dai makiyin na an san shi na ba a karɓa shawara ce kai tsaye sai da dalilai da yawa aka karɓa shawara ce ya ce ya sha billahi lalzi la ilaha illahu shi na sai ya kai musu to malam bai yi nasara ga adamu ba sai ya dawo inda hawa matsayinta na mace hmm. shi kenan da ya mata rantsuwa sai ta karɓa sai ta ja hankalin annabi adamu har sun kace sun kace wannan icce Allah ya ce fadallahu ma bi gurur fadallahu ma bi gurur فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وقبلا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناديهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين to faddallahu ma bi gururin da ya yi musu rantsuwa ya sha musu da lahin lari ita hawa'u an tambaye ta me da ki yadda da shawara ta haƙƙi ja hankalin mai gida Adamu alaihi salatu wassalam ce wallahi ban taɓa zaton akwai mutumin da zai rantsuwa da Allah bisa ƙarya ba saboda in baka kusa ga miyagu baka san muguntar su ba duk wanda bai kusa ga miyagu bai san muguntar su ba saboda haka abin na fadar ma bi guru sai ya shiryar da su da ruɗe-ruɗe ne da ƙarerayi ne sai sun kace iccen ma za ka shajara sadda sun ka ɗanɗana wannan icci malam sabona ko da sun kace wannan icce ba don ma sau a ma sai tsirecin su ya bayyana malam idan maƙiyinka ya so ya halaka ka bai yi nasara ba sai ya baka shawara ka bi hanyar sabo da ka bi hanyar sabo shi Allah la yuhibbu zalimin shi Allah la yuhibbul fasiqin shi Allah la yuhibbul kafirin saboda haka kun ga waɗanda duk sabo na Allah ba son masu waɗanda abubuwa saboda haka annabi Adam ya riga ya ce wannan ice da shi da hawa. fa badallahu ma sawatuhuma sai tsareshin su ya bayyana annabi Adam yana gudu ya kama ganyen ice sai iccen nan da ya tsinke annabi Adamu yana gudu ya kawo gare sai ya karkata gehe guda ya cire sayin wancan bangare na dama ya koma karkatowa dama ya cire sayin bangaren haunuka mai annabi adama ya kawo sai ya hmm. sheka da gudu ko da annabi adama ka kawo wurin iccen iccen ya gudu saboda in ka zan mai sabo Allah ba ya son sabo Allah ba ya son masu sabo nai. to idan ka zan mai sabo to sai ka zama kana ganin canji daga matsalolin rayuwa wannan rayuwa tamu da muke cikinta sabo yayi yawa cikin ta shi na kun ga mana ta samun matsaloli cikin wannan rayuwa cikin gari da wajen gari da dare da rana saboda ayyukan da muke aikatawa sun yi muni da albarkar sunayenka Allah kahi kowa sanin mu kowa sanin abin muka aikatawa Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana malam annabi Adamu tawahi ne suna ta cirewa da gare shi suna ta cirewa tsarki ne yana bayyana a cikin wannan hali wana da huma rabbuhuma sai Allah ubangijinsu ya kire su Adamu Adamu alam an hakuma an tilkuma shajarati ashe ban hane ku ga cin wannan icci ba kaka an kai kun ka ci wannan icci wa kuma wa kuma ban ce muku ku yi taka tsantsan ga gada an ka ba ku kuna da makiya kuna da mahasada ba wa kuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin ban gaya muku lalle shi dan mai bayanan na keya na gare ku ban hada muku ba kun gani Allah yana tunatar da su abin da ya sanar da su to jama'a ku yi gwargwadon wanda kuka iya ku nisanci sabo sabo matsala ne hmm. wato yana kawo matsala ga matsalolin rayuwa saboda girman ka Allah ka gafarta mana ka raba mu da sabonka amin kuma ka gafarta mana sabon da muka yi da wanda za mu yi da albarkar sunayenka to adamu sai ya gane lalle an samu matsala to na wurin adamu sai sun ka laƙa adamu min rabbihi kalimatin sai adamu ya karɓo kalmomi daga ubangiji na ga su qala rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Adamu ya yi kuka kamar da mun ka karanta da ku a almasiran nan, hmm. a ce inda muka karatu nan da ku mun karanta da ku cikin Dumu'u Salihin, littafin nan Dumu'u Salihin, Adamu ya shekara ɗari uku hawaye ba su ɗauki mai ba. Yana ta kuka, yana ta kuka rabbana zalamna anfusana ya rabbana mun zalunci kawunanmu da muka ci iccen da ka ce kan mu ci Allah ka gafarta mana wa illam taghfir lana wa tarhamna idan baka gafarta mana kai mana rahama ba to lana kunanna min khasirin wallahi za mu zan kin masu hasara to wannan istighfari istighfari annabi adamu kenan ya rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna na mina khasirin annabi adama yana ta wannan istighfari da shi da shi da mata ta hawa suna ta maimaitawa suna ta maimaitawa sai Allah subhanahu wata'ala ya anshi tuba su qala habidu qala habidu min hajamiya فإما يأتينكم مني هدى ومن اتبع هدي قال هبذا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاؤون إلى قال هبذا سي الله يشتوك سوكو Allah sarki ba don wannan kuskure da aka samu ba da yanzu ba masanje gaba balle musa almasiya haka Allah ya kaddara da shedan ta kai shi har ya kai ga mai gidanmu har ya kai ga mai gidanmu ya kada mu cikin matsala ga mu nan yanzu koyo shi cikin tsoro da hirgita Allah yake da annabi Adamu to abidu ku sauko ah, ku sauko min hajami an ku duka ku sauko ba da kulle ba da aduwan hmm. sashen ku yayi ta ya da sashi sai kaga uba yana kiyin dane wata rana wata rana ɗan yana kin uba ne uwa tana kin ɗanta wata rana wata rana ɗan yana kin uwa dai uwa yana kin ƙani ne ƙani wata rana yana kin wa abokin zama haka nan ba dukkan da ba da aduwan wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi hmm. kuna da matabbata zama cikin ƙasa da ɗan jin daɗi zuwa ɗan lokaci yanzu kan ba a dawama adam duniya ba a dawama aljanna aka dawama ita abin nan ƙasa ku zanna cikin ta dama min haka laƙanakum min haka laƙanakum wa biha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ita ƙasa dama min haka laƙanakum dama da ƙasa mun ka halice ku annabi Adamu da ƙasa an kai shi min haka laƙanakum wa biha nu'idukum kuma in kun mutu ciki zamu maishe ku cikin ƙasa wa minha nukhrijukum kuma ciki za mu sake hitar da ku taratan ukhra wani lokaci eh qala fiha tahayawna wa fiha tamutuna qala fiha tahayawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun qala fiha tahayawna wa fiha tamutuna cikin kasa kuka rayuwa fiha tahayawna cikin ta kuka rayuwa wa fiha tamutun kuma cikin ta za ku mutu wa minha tukhrajuna kuma cikin ta aka fitar da kuwa to jama'a kun ga matakin da annabi adamu ya ɗauka ya samu matsala ya dawo ga Allah ya yi tuba ya yi istighfari sai Allah ya bashi mahita hmm. can wacce aya ma bayan Allah ya bashi mahita ya karbi addu'a tai Allah ya ce su mashtabahu ثم اجتبيه ربه فتاب عليه Sun mashta bahu ربه sannan Allah Ubangiji ne ya sake zaɓi ne karo na biyu don wancan karo na harko an samu wata matsala kamar wadda kun kajiya to daga baya da ya ta tuba yana ta ba hu rabu rabbuhu sannan ubangiji ne ya zabe shi fata ba alaihi ya anshi tuba ga rewa hada kuma ya shirya shi jama'a ku yi tuba ga abubuwan da kuke aikatawa jama'a ku yi tuba ku yi istighfari laila wani haram ku yawaita tuba da istighfari hmm. yana gusar da damuwa yana gusar da tsoro yana gusar da hirgita wa an istaghfiru rabbakum وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضلا فإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير وأن استغفروا جماعة في استغفاري استغفاري لفظ أننا ديوا استغفر الله استغفر الله اللهم غفر لي ذنبي اللهم غفر لي ذنبي da sauran lafuzza wayanda an na istighfari to jama'a ku yawaita istighfari wa an istaghfiru rabbakum ku yawaita istighfari ga Allah ubangijinku Kuma tubu ilaihi sannan ku tuba gare abubuwan da kuka yi waɗanda ba su da kyawu waɗanda kun ka sani ku tuba gare su kuma ku roƙai gafara ku yi gafari ga abin da ma ba ku sani ba wanda kuka aikatawa ku ce Allah ka gafarta mana gunubban mu baki ɗaya wato da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba ku yawaita istighfari wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi sannan ku tuba gare shi yumatti'ukum mata'an hasana mm. yawaita istighfari yana sa Allah ya ba ku jin dadi kyakkyawa mm. yumatti'ukum Allah zai ba ku jin daɗi kowa da da cikin haka ce da da duk wanda ya da rana yana yawa ta istighfari to ja Allah lahu min duk wani damuwa ya samu kai ne da bakin ciki Allah zai sanya mai shirin yawa gari shi wa min kulli dhiqin makharaja kuma kowane kunci da ya shiga na talauci da rashin abinci da rashin abini da rashin aiki da rashin lahiya Allah zai samai makaraja wato zai ba shi mahita wa razaka hu min haythu la yahtasib kuma Allah zai ba shi arziki da inda bai yi ba shi istighfar yana sa mutum ya samu yana sa mutum ya samu lahiya yana sa mutum ya samu abin da ya kaso yana sa mutum ya ku yawaita istighfari ya jama'a wa nastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana wa ila ajalin musamma ya ba ku jin daɗi da kyakkyawa zuwa ga ajali wanda an da ila ajalin bari to fa a kafa alaikum ni ina ji muku tsoron azaba ne wanda an mai girma saboda haka jama'a ku yawaita tuba da istighfari ilallahi marji'ukum ku sani mako mako ga Allah take wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah mai iko ne ga dukkan komi kun ga wannan hanya ita ce hanyar da annabi Adamu ya bi kuma ya yawaita istighfari ya yawaita tuba ga Allah Allah ya ba shi mahita jama'a daga mu hakku kowa ya san abubuwan da ake cikin ta yanzu babu da gaskiya da yawa ga jama'a babu amana da yawa ga jama'a babu alkawali da yawa ga jama'a duk komai an caccanza shi ana tabin abubuwan da ake bisa ga son rai to in ba dawo mai an kai ba an husata shi yayi hushi fa yayi hushi fa hanyar da za a bi a samu sauki a dawo gare shi ya ce wala kada nahun bil azabi famastaka wala kada nahun bil azabi famastakanu li rabbihim wama yatadarrun wala kada nahun bil azabi lalle mun kama su da nau'in azaba daban-daban don su yi istighfari su yi tuba Allah ya kama mutane da hicintunnu iri daban-daban don mutane su dawo ga Allah amma famastakanu rabbi rabbihim ba su yi ƙasƙantar da ba su yi tawadi ga ubangijin su ba ma ya tadarrauna ba su yi ƙanƙan da kansu gare shi ba ba su dawo gare shi ma'ana da addu'a suna gifari suna tuba ba hatta iza حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا من شديد إذا هم فيه مبلسون حتى إذا فتحنا عليهم عذابا شديدا بابا ذا حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد a lokacin da muka bude musu wata koha wadda adda azaba mai tsanani kun gani Allah ya yi ta kama mu ya kama kasanmu da abubuwa daban-daban an ki gyara an ki gyarawa sai da ya buɗe mana ƙohohi masu tsanani hmm. a hitina ta zo ta yi yawa sannan ga mutane izahun fihim mublisun sai ga su duk sun yi shiru hmm. to jama'a a yi ƙoƙari a dawo ga Allah kun gani Allah ya ke ɗiyan Adamu bayan ya yi ya faɗi abin da ya samu annabi Adamu ya ce to ya ku ya bani Adama kada anzalna ya bani adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa rishan wa libasat taqwa zalika khayr zalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun ya bani adam ya kudin adam kun ji abin eh, ne ya faru ga annabi adam babanmu to Allah ya ce kada anzalna alaikun libasan mun saukan muku tawayi wato mun halitta muku tawayi yawari, sawatikum wanda ka ruhi a yawari, sawatikum warishan da kuma kayan kawa a wali ba ta kawa da kuma sutura ta tsoron Allah amma ku sani tsoron Allah zalika khairun ku ji tsoron Allah cikin kowane abu shi yahi alheri la'allakum tadhakkarun don ku zama masu tunawa masu wa'azantuwa sannan yace يا بني آدم لا يبتلنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما إنه يريكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون يا بني آدم يا كود يا آدم لا يبتننكم الشيطان كرك أي كنا تاكا tsantsan Allah mai rahama ne hmm. Allah mai tausayi na idan kuna kulawa da shi duk kun gane kun kure ku yi fari. shi saɓo kamar wanda kun sani dan Adamu bai bari ne a ɗan adamu bai barin sabo amma dai so ake in ka gane saɓo na ka bari kuma abin da ka riga ka yi ka roƙi gafara ka yawaita istighfari kun gani a cikin risala yace idan mutum na aikata saɓo ya kasa bari ne yace to ya yawaita istighfari dare da rana to ku yawaita istighfari ya ku jama'a ya ku ɗan adamu la na ash-shaytanu kaf ku bari shaydan ya hitine ku kama a kanaja wai ku min aljanna kama wanda ya hidda babanku da innaku daga aljanna kun ga yadda an ka shigar da su aljanna cikin girmamawa da mutuntawa amma shedan ya zo ya iza su har sun kai wani abu wanda yake bisa ga mantuwa sun kaci wani icci bisa ga mantuwa shi yasa an ka she su daga aljanna to kakko bari shedan ya hidda ku daga ni'ima ya ku jama'a ku yawaita istighfari dare da rana Mm. mazanku da matanku ku yawaita istighfari kamar wanda kakku bari ya hitine ku da ya hitina babanninku yanzu wa anhuma huma yana cire musu tawahin su tawahin nan nasu da ya rasa wanda zai ya iza su ga sabo kun san ai abin nan fa ma sau'atuhuma mm. sau'atuhuma sai al'aura su ta bayyana ashe da kai ne na yanzu in ji alqur'ani yanzu wa anhuma huma Mm. ashe da kai ne na yaka jan zanen adamu yana jan riga ke yana jan wando na ya balle mai su da ganganna in sabo in ka zamba ka sabo to makiya Allah sai dai su kalle ka dan nesa gwargwadon yadda ka bi Allah haka Allah ka mutunta ka domin ya ci ka'ida ta inna akramakum indallahi atqakum inna akramakum indallahi atqakum inna akramakum indallahi atqakum lalle wanda yi ku karamci da daraja wayan Allah wanda yi ku tsoron Allah saboda haka jama'a ku zama su tsoron Allah ku ji tsoro ne in kun kai da kun ka san ba daidai na ba kun kai jama'a ku samu wuri ku zanna ku yi ta istighfari hmm. ba cewa an kai dan adamu bai zai bar sabo gaba ɗaya ba a in dai ka gane kayi sabon to samu wuri kai ta istighfari kai ta istighfari kai nadama cikin zuciyarka ka banna ranka ga abin ga da kai to Allah yana tausaya maka don ka lura da shi baka baka kauda kai ga hushi ne ba saboda kun gani yanzu wa an huma libasa huma da kai ne yake cire ma annabi adamu riga da wando don liyuriya huma sawatihima hmm. don ya gwada musu tsarecin su saboda ya rasa wanda zai ga asirin da an katona an wa musu sai ya iza su ga sabo kuma bisa ga mantuwa annabi adamu yayi annabi adamu yayi da mantuwa jama'a ni kuka bato da mu da kai da gangan hmm. saboda haka dole sai mun yawa sa istighfari babu iyaka dare da rana a yawata istighfari da ayyukan alheri liyure huma sau'atu ma innahu yarakum wa qabiluhu shi shedan yana nan yana ganin ku da wurin rundunoni ne yana nan yana ganin ku min haisu la tarawnahum ta inda ba ku ganin su yanzu haka shedan nan yana nan amma ba mu ganin su amma su suna ganin mu yana ganin ku huwa wa qabilu min haisu la tarawnahum inna ja'alna shayatin awliya'a mu mun sanya shedanun mutane mu mun sanya shedanun aljannu mu mun sanya shedanu ko wada mai iri auliya a su zan masu ya lillazina la yu'minu daga waɗanda ba su da imani wannan alama ce ka dibi kowa kaga wanda ya kaso ka dibi kowa an ce yi utabarul mar'u bi aqranihi hmm. ana lura da mutum da tsara dai ka dibi mutane ka gani kowa ka ga yana son ne abu muguna hmm. kowa kaga yana son mutanen kwarai mutunan kwarai ne to jama'a ku so mutanen kirki mu mun sanya shedanu su zama soya ga alladina la uminu hmm. da albarka sunayenka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tosaya mana ka ƙara mana imani da lahiya ka sa mai kyakkyawan ƙarshe almusiran nan ta ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya auren nan Allah ka ƙara mai albarka ka zauna da su lahiya assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah rahmatullahi wa barakatuh to mutai cikin mota ai ba zauna ba ne lokaci na diba sha da ta ya hmm, sha da ta ya eh, kaga an yi jira wa'azi da a to Allah ya